an dawo baya wata addudi ko wata addudiyatu asiyasiyatu ita in kana bi ma'ana anzumatin siyasiyatin muta'addidatin muktalifatin san magana abunan ane eh, fi ma bainaha فهو أمر لا يوجد في أي دولة من دول العالم ولا يطالب بها إلا من يريد إقامة صراع يؤدي إلى الانقسام والانفصال الحتمي آه، عند التكافؤ ومي مكي مغانا ne ما ما ما ba ها؟ banjo ai ban je ne ba waya waya na ne ji na yau ta'addudi eh, to ai wannan shine abin nan babin da muke magana akai asalan eh ja magana gabaci daya akan al-ijtima'iyyatu siyasa eh, halita oh, inda suke suna zargin abun nan mutum da mata sama da ɗaya ne ko أم أنه آه، ستفرض الشريعة على الجميع بشكل دكتاتوري كو إيكي والتعددية كو السياسية إن كانت بمعنى أنظمة سياسية متعددة tsare-tsaren سياسة wanda بمبنتا مختلفة فيما بينها فهو huwa أي وأن اللمرين لا يوجد في أي دولة با أسام وتا دولة دغا دولولي من دول العالم دبا إها كو نكرا أسيجان كوريوا أمر لا يوجد في أي دولة من دول العالم بأكملها ولا يطالب بها إلا من يريد إقامة السرائح sai wanda ke neman ta da hankali yu'addi ila al-inqisabi wal infisal lil hatami da rarrabuwa na dole inda takafu'i in aka samu daidaituwa au ila tagallubi fariqun ala fariqi su mafuri ne za mu hoya eh Eh, ba mai neman wannan sai dai mai neman tashin hankali la yutalabu biha ko illa man yuridu ba wanda ya sai dai wanda yake neman kafa haɗa ta da hankali wa in kana bi ma'ana at-ta'addudiyatul hizbiyya in ana magana yawan kungiyoyi ne hmm. ban ji ba wancan ne to ba damuwa eh. eh eh to babu damuwa kaga ne Abdulsalam ya yi daidai eh tadudiyatu siyasiya yawwa abin da ce in kana bi ma can